Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da saduwa da ku cikin wannan shirin namu na muhallinka rayuwarka. Shiri da muke kawo muku a kowane ƙarshen mako. Garba Aliyu Zaria ke kawo muku wannan shiri a yau kuma za mu fara da ƙasar Ghana. Mu ji sirrin tsabtar da ake da abin nan akara ke damu. daga nan za mu ba ma da ke jihar borno tarayyar najeriya inda ake can ana sake farfado da wannan gari da 'yan kungiyar boko haram suka mai da shi mayankansu a da aka kore kowa daga wannan gari mai barikin soja a da 'yan wannan kungiya na boko haram suka gaje wannan gari za kuma mu ji kokarin da ake yi don ganin manoman najeriya sun mara wa gwamnatin kasar baya don farfado da noma ga dangadan jama'a sai a sauraro lafiya Madalla za mu ɗauko shirin ne kamar yadda na ce daga birnin Ankara na ƙasar Ghana kenan, inda na kwashe mako ɗaya ina ziyarar aiki. Duk wanda ya ziyarci wannan gari dai ya san cewar akwai tsafta domin babu yadda za ka ga ledan ruwa yashe ko ƙazanta barkatai kamar yadda lamarin yake a wasu manyan birane. Kasancewar Asabar ɗin farkon wannan wata ya same ni ne a garin Ankara, wato ranar da hukumomin ƙasar suka ware don shara na wata-wata, kamar da yadda ake yi a wasu garuruwa ƙasashe. Na zagaya tare da wakilinmu da ke ganan Rilwanullah Abbas don ganin wannan gari. Ga wannan rahoto da Rilwanullah Abbas ya haɗa mana game da sirrin tsafta na wannan gari Ankara. maganar tsabta da yi yanzu a mafi yawan wurare nan gana, kamar birnin accra sai hamdallah an samu cigaba matuƙa gaya ko menene sirrin wannan kyakkyawar ɗabi'a na tsabta a nan kanda kusa da ni'ima na taras da wata mai suna mahabiba da ke sayar da alewa da sauran kayan zaƙi ga bayanin da ta yi akan haka abin da ya sa nan ga ke tsafta don wurin su muke kuma manya na wucewa nan ga yasa ya kamata kan da ka gyara dakin ka da wurin da fuwanka ya kamata ka fita wurin sana'anka kuma ya kamata ka gyara wurin nan ita kuwa hajiya halima yar kasuwa ce ganin yadda kewayen take da tsabta tsab gototi ga sanan cikin haske su kansu ke sharewa shi yasa na yi mata tambaya ko menene sirrin haka abin da ya sa muke tsaftan gototinmu da environmentinmu saboda ana educate mu kan tsafta don dauda yana sa ciwo da yawa ciwo kaman cholera yasa ana educate mu musan kaman dauda ciwo zai kawo maka jama'a dai a gaskiya sun karbi shawarwari da jami'an tsabta da nas-nas ke bayarwa game da tsabtace muhalli akan haka kuma na tuntuɓi wata 'yar jarida hajiya maryam sisi ko ita ma a ganinta ana amshi ga kiran da ake wa jama'a akan wannan shirin tsabtace muhalli to a takaice dai son ce wai ya fito ne ga tsare-tsare da kuma wasu shirye-shirye da hukumomi suka ɗauka to misali dai zan iya cewa hukumar ama e, wato hukumar raya birnin ankara da kuma sauran hukumomin ƙananan yankuna da birane akwai wani shiri na musamman da aka shimfiɗa na ganin cewa duk shugaba na wata hukuma ya kamata ya tabbatar cewa unguwansa ko a yankinsa an yi tsabta bugu da ƙari kuma aka ɗora da keɓe rara ta musamman da ƙasa baki ɗaya kowa ya kamata ya fito ya tsabtace mu to amma kuma zan ce da ya sa aka samu ci gaba ko kwa haƙarsu ta cimma ruwa ita ce ya fito kuma da kishin ƙasa ko za a iya cewa wannan wata wayewa ce eh ƙasa ce da ke cikin afirka to amma sai daga ga wayewan wani iri ne an samu wani ci gaba ne da ke da ban mamaki hukumar AME na da rawar da ta taka. AME da yake institution ne suna da bylaws da suke tafiya da ayyukansu. Ana zuwa gida-gida ana etiketi mutane kan batun tsafta. In baka da tsafta kwalara ciwo da sauransu ya iya same ka. Abin da sa kenan kowane gida ka gani akwai kwantena da aka je kofan gidan ka sa abin ga sharanka ciki mota ya zo ya ɗoka. baya yiwa a kammala wannan shiri ba ambaci gudunmawar nas nas ba bari mu ji ko mai hajiya asma'u yaro jami'ar kiwon lafiya daga labari polyclinic za ta ce eh, education da muke ba mutane wanda suke zuwa hospital mu ko muna iya mu je kan radio ma mu yi musu magana kan tv muna zuwa muna musu magana batun sauta in suka zo clinic muna musu magana farko muna cire wani abu personal hygiene shi ne, batun shanin wanka tsaftan jiki a gyara jiki a yi wanka a yi dai abin da ya kamata za ka yi da jikinka a fito da shi don wannan nan kaga wani ya fito da sauta sosai ka bi shi bayan gidan shi shebe da kyau cikin maganganu da muke ma mutane ya bar kowa ya waye maganar kishin ƙasa ya taimaka har ɗalibai sun rungumi lamarin ko da a cikin mota kake abin na da birgewa sai ka ga mutum ma yanzu kana kunya ko kana cikin mota ma ka sha ruwa ma kana kunya ka ce wai za ka jefa a waje mhm. ko akwai wurare da ke mayar da hannu agogo baya a wannan shiri zan ce ba kai gagaci ba tukun da sauran rina a ka ba idan ka duba yankuna da ke a bakin tekun ƙasar nan ina ganin ɗaya daga cikin wuraren da ya kamata gwamnatin wannan ƙasa ta ƙara mai da hankali a kai kenan. me ya shawara ga sauran ƙasashen afirka yadda za su yi koyi da gana wurin tsafta ɗin sai hajiya asma'u yaro ta ce a mai da hankali wurin wayewa jama'a kai su fahimci muhimmancin tsafta ridwan allah muktar abbas radio france international daga accra ghana tambaya da neman amsa shine nake yi shin kasar mu ya aka fara ya za kare tambaya da neman amsa ne nake yi shin kasar mu ya aka fara ya za a kare tambaya da neman amsa shine muke yi Shin kasar mu ya aka fara ya za a kare? Kada shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Daga kasar Ghana sai mu tafi garin Bama na jihar Borno kenan da ke da Najeriya, inda a yanzu haka ake ta sake gina wannan gari da aka kona kusan kurmus aka kori mutan garin wasu da dama kuma aka kashe a jihadin da 'yan kungiyar Boko Haram suka ce suke yi. Wakilinmu Bilyaminu Yusuf ya bi ayarin gwamnan jihar inda suka kwashe mako ɗaya a wannan gari na Bama, wanda a can baya shi wannan gari da yake cikin manyan garuruwan jihar Borno ga tarin hamshakan 'yan kasuwa da malamai da manoma masu tarin yawa. Ga dai wannan rahoton da Bilyaminu Yusuf ya haɗa mana. wannan muryar na'ura ne da ke yanke ciyayi a garuruwan bama da damasar garuruwan da 'yan kungiyar boko haram suka yi mummunan barna inda mutane suka kaurace garuruwan sakamakon hare-haren boko haram garuruwan sun kasance babu kowa a ciki sai ciyayi da wasu abubuwan kazanta inda muhallan babu daɗin gani wannan ne ma ya sanya gwamnatin jihar borno aiki ga dangadan domin su tsabtace garuruwan da 'yan kungiyar suka yi barna hukumar tsabtace muhalli ta jihar borno wato bosifa ta tura ma'aikata fiye da dubu ɗaya a wannan wuraren domin su tabbatar da cewa sun tsabtace mahallar baki ɗaya. a garin bama na tambayi ma'aikatan tsaftace muhallan ko yaya aikin nasu ke tafiya sai suka ce da ni ah, sunana usman hamisu daga maiduguri na zo kwanan mu biyu Kuna aiki. Eh. to tun da kuke aiki a nan ba ku taba akwai irin su mugun abu da yake na ga ciyawan suna iya ba wani su mugun mugun abu din nan eh muna haɗuwa da irin su macije ko sirin kuna mai haka kuma muna da magunguna irin na kwari haka wanda muke fesa musu da ya kasance garka su cuta muna in case ya aiki yake tafiya yanzu kuna kamar yanzu kamar kwana za ku ya gama aiki eh muna ganin inda yake kasance muna ga kaman around kwana hudu ya haka ko uku haka muke gara iya gama shi ne kes abin da yake tafiya so mai sunana musa ah, muhammad muktar gashi na kun zo kuna shara a bama ya yanayin abin yake eh gaskiya ba mun zo mun same shi very dirty ya akwai kazanta sosai amma alhamdulillah cikin kwanakin nan muna gyara kuma mun ga te kokarin shugaban mu mai girma na sura alsunundi ya gyara mana abubuwan mu dai ba mu cikin wani matsala alhamdulillah ba ma lafiya kalau sojoji suna kokarin kokari da sauran polisa duk ana aiki alhamdulillah ba ganin yanayin ciyawa da wani ba ta wahala da na mugun abu haka so wani a gaskiya ba komai a cikin ba ba abin da muka samu illa gafiyoyi da zomaye da ake samu a ciki yan farauta suke dauka mutanen mu da suke da muka tafi tare da su to ba haka ba wani ba alhamdulillah mu dai muna godiya ga gwamnati kashi shatima kuma muna neman alfarmansa da ya duba wani abu sararin mu yayi kaɗan kuma ya daga mu ya mai da mu prime minister abin da muke nema daga wurin sa kenan ubangiji Allah ya taya mana a bangare daya kuma shi ma ma shugaban hukumar tsaftace muhallin tabo sefa malam nasiru ali Surindi, ya shaida damin cewa hukumar tasu ta yi tanadin magungunan feshi domin su tabbatar da cewa sun kawar da wani mugun a kwaro so akalla da insha Allah nan da da mu samu tsakiyar satin da muke ciki zuwa alhamis insha Allah za mu tsara tsarin da za mu cinye cikin bama wanda kowa zai mamaki a cikin ikon Allah kuma ma'aikata na ne ku zo da shi muna da ma'aikata dubu ɗaya ne wanda muka taho da su wanda da vanguard mu da wanda kuma muka dauke su ɗan wanda muke sai musu a brigade environmental brigade su mu so yanzu mutane dubu ɗaya da muke so ne suke kuma yanzu a haka a haka yanzu muka gama da his excellency magana cewa aikin nan muna neman ƙarin mutane so yanzu muna sa tsammanin za mu ƙara mutane yanzu 500 za za su go ran litinin cikin garin nan Allah ya so muka samu dubu da ɗari biyar din to mun tabbata za mu gama cikin bama lokacin da bama tsammani dan kalilan lokaci to gani cewa wayannan ma'aikata suna aiki wani ciyawa ma har ya wuce sai mutum ko akwai wani abu irin mugaye abu da suka dan fuskanta wajen shara eh to akwai duk inda kaga zamu yara mu za su ga akwai maganin da muke fesa mata muna ce mata lysol ne daga France muka kawo ta so wannan maganin muka fesa in yau muka fesa gobe za shiga wajen in akwai ko da wani irin wani wani kwaro ne ko kuma abin da zai kawo illa ko da maciji ne a cikin ku Allah ko ya guje bar wajen ko mu samu gawa a wajen maciciyar maciji to wannan ba ma fargaba a ko wani abin da zai iski amma a cikin jarabtan ikon Allah komai kan iya kasancewa Gaga ta garba bukar mandara a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu taɓo harkar noman shinkafa da gwamnatin ƙasar ke ƙoƙarin ganin 'yan Najeriya na ciyar da kansu maimakon shigo da shinkafan ba kan gado daga waje. Shugaban hukumar kwastan a Najeriya Kanal Hamid Ali mai ritaya ya yi mana ƙarin haske game da matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka. A ainihin gaskiya gwamnati bata hana shigowa da shinkafa ƙasar nan ba. gaskiyan ne. an gwamnati ta hana shigowa da shinkafa ta iyaka na kan tudu abinda gwamnati ta la'akari da shi shine shinkafan nan akwai gurɓataccen shinkafa da yake shigowa duk wanda zai shigo da shinkafa in an har yadda mishi shigo da shinkafa to shigo da shi ta teku inda wayannan hukuma za su bincika su tabbatar cewa shinkafa nan lafiyayye ne kuma za a iya cin shi a ƙasar nan wannan shine matakin da gwamnati ta ɗauka kuma bisa ga wannan tsari bisa ga wannan fahimta shi yasa aka ce to daga yanzu babu shinkafan da zai ko ƙwayan zara ba yadda a shigo da shi ta ƙasa ba eh, mutane suka ɗauka cewa a gwamnati sun yi ne don a kuntatawa mutane ba haka ba ne ba hana shigowa da shinkafa ba amma kuma mu yi la'akari ai muna noma shinkafa a ƙasar nan kuma muna noma shi da yawa yanzu gwamnatoci da yawa kamar yadda muka ji gwamnoni wajen talatin da ɗaya sun yi hoɓasa game da noman shinkafa a ƙasar nan to in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna saku shigowa da shinkafa me zai zama makoman wa'annan manoma na ɗaya sun rasa aiki na biyu shinkafan da suka noma zai lalace na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake shigowa ta ƙasan wani gurɓatacce ne. Kanal Hamid Ali mai ritaya shugaban hukumar kwastan kenan a Najeriya. Yau zamanin nan ga tafin hannu ya fito muna nan fagen harkar noman shinkafa a Najeriya domin a ƙoƙarin magance matsalar shigowa da shinkafa daga waje. Yanzu haka an kammala dukkan shiri don bikin nunin amfanin gona da yadda ake yin noman da na'urorin zamani. Bikin na sati biyu a garin Kaduna garin gwamna za a yi. Alhaji Bawa Garba ABG na daga cikin masu ruwa da tsaki wajen shirya wannan gasan na nunin amfanin gona, kuma kamar yadda ya shaida wakilin a Kaduna Imran Abdullahi akwai kyauta ta kuɗin Najeriya naira miliyan biyar ga duk wata jiha da ta yi fice a ƙoƙarin rungumar farfaɗo da noman shinkafan musamman. Ga Alhaji Bawa Garba. Wannan shine na farko da za a fara da ya shafi fannin noma. don haka ne ma na ce zan ba da miliyan biyar ya zama gasa ne daga tsakanin jihohi jihar da tafi kawo shinkafa mafi kyau a noman shinkafa ta yi noman shinkafa ta kamo shinkafa da ya fi kyau ita ne ta zama ɗaya wani jiha ne zai zama na biyu wani jiha ne zai zama na uku za a raba musu miliyan biyar a matsayin kamfani na agric supermarket sunan kamfanin da kuma inda nake shugabanci yanzu global exhibition and business services limited shine kamfanin da ta da wannan harkan za a yi shi kowane shekara allah da ikonsa sai jihohi gwamnoni mu gaba da suka ji daɗin wannan za su mara manoman shinkafa na najeriya gaba daya rice farmers association rifan ita ma za ta zo da ƙungiyarsu gaba daya suna da mutane wajen fiye da miliyan goma don haka wato za a samu nasaran wannan nuni da za a yi na farko musamman abu ne wanda mutane masu zaman kansu suka haɗa kai don su mara wa shugaban ƙasa don kowa ya ɗauki muhimmanci ta hanyar noma masu noma hekta ɗaya masu noman ɗan ƙarami masu noman hekta da yawa a taru mai amfanin nunin kaya ne da za a haɗu ga mai saye ga mai sayarwa a duri ɗaya a kawo ra'ayi iri-iri da za a samu bunƙasa ƙasar mu don mu isasshen shinkafa da za mu ciyar da mutanen najeriya har ma a kai waje sai mu karkare da wannan karin karfin gwiwan daga ɗan majalisar dattijan kasar injiniya mustapha bukar madawakin daura wanda kasaitaccen manomi ne da ke faɗa mani cewa baya shakkan cewar nan da lokaci kaɗan harkan noma a najeriya zai burge duniya abu ne mai wada an yi kuma barin shi aka yi da manya zo sai muka gama an sakota mu kuɗi suna shigowa ba ma wanda ya san inda suke shigowa ai matsalar kenan a da idan ka yi noma ka san darajar shi ka sai da kuma za ka ɗan biya haraji ka gane to a wannan lokaci mutane sun san darajar noman sun san kuma irin kuɗin da kuma irin aikin da za a yi to yanzu kawai ana an tiyo kuɗi daga wani wanda ba ku sanin ma yadda ake haƙuma sai dai a ce an ba karamar hukuma kaza da yake ba kai ka bada ba haraji bane a baka sani ba saboda ba ka ji kadin shi ba shi yasa mafi yawa abin da ake samu ba a sanar da mutane cewa yanzu da za su sani a kowace karamar hukuma shekara 18 da 17 da ta wuce ga biliyoyin da aka ba su ina ganin mutane sun fara tashi su fara neman shin wayoyin na kuɗi ya aka da su amma saboda ba abin ba a ba a san yadda man yake arzikin man yake zuwa ba shi yasa aka rabu da wannan aikin noma yanzu kuma riga mun fahimta kuma wani abu ne Allah ya kawo darajar man nan ta karye ko muna so kuwa masa dole mu koma mu ga noma domin mu samu mu kwaci kanmu domin duk al'ummar da za ta ce yau ba ta da abin da za ta ci sai ta jira an kawo mata daga wani wuri to ga ranar ta kusa zuwa kuma muna fata kafin ta zo mu sake maimakon mu karatun ta natsu mu koma ma wannan abu da muka tsaya ma noma kuma inganta shi domin a yanzu za ka ga a cikin eka ɗaya abin da za ka samu ɗan kaɗan ne amma da an inganta shi za a baka iri mai kyau za a baka taki mai kyau kuma za a sayar daraja sai ga kowa mai da hankali akan wannan noma mun noma abinci mai lafiya Eh, irin namun ba irin wanda irin shinkafa da ake shigo wani ma baka sani ma ko shekarar ta nawa da noma tana cikin wani sto kila wata ma zubarwa za a wani je sau waɗannan su ne al'amarin da suka dame mu amma wannan mai yiwa ne kuma za a iya shi kuma insha Allah za a yi a gaida injiniya sanata mustapha bukar ma da wakin daura masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu hassan alhassan dan mutan suleja da sashen hausa na radio france international ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri